Ɗan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yau za ku ji ra'ayin wasu matasa a kan yadda su suke ganin za a samu zaman lafiya da kuma ra'ayin wani tsohon ɗan majalisa Musa Lawan Birniwa a kan damuwarsa game da rikici da ake yi tsakanin makiyaya da manoma. Bari mu fara da ra'ayin matasan. sunana Usaini Ibrahim Inkiya Usainin Goshi. Har yan da a ba zauna lafiya ne gamu da mu yaran talakawa. Abin da ya bamu mutum kawai yaran talakawa ya ga sana'a. yanzu ka ɗauka kamar misali ni kowa ya riga sani a duniya da ranar safe ba inda nake zuwa an kawai gari sai wajen aiki na kan zo in zauna in fi sama da sati ba da ko sisi ba wai dan ban iya ba na iya to babu aikin yanzu abin da ke faruwa an ce matasa a zauna lafiya ana so matasa a zauna lafiya duk yaron da ya fara zuwa wajen aiki yau ya kai lokaci na koyan aiki yakan so ya samu sai a ajiyun shi yana da hidima yana so ya taimaki iyayen shi ya taimaki kan shi. don kuma yau matashi bai je ya koya sana'a ba yana so ya je makaranta to abin da ke faruwa yau in ka ce yaro ya je makaranta to da ya zo dan talaka da yayi waya ya gama makaranta kenan kafin ya samu ya ci gaba ba karamin aiki bane yau dan mai kuɗi na gama makaranta wani ma ba sai ya yi jam ba ban ga gana da hanya rai dauke shi kai shi private university rai je ya ci gaba da karatu dan talakawa a to ta yara a ce yaro a zauna lafiya yau yaro ya tashi ba inda zai je da safe ba makaranta babu wajen babu wajen zuwa to ya a iya ga abun mutum hankalin shi bai kai wajen ba to sauki saukin shi abin da ke rage radadi in kana da wajen zuwa kana koyan aiki diyan da ka tashi da safe za ka tafi sai ga Allah ya taimake ka sunana Buliya Ali Suleiman wanda nake a unguwar Galadanci Kwana Disu Kano State Gwale Local Gamma ni a ta ana tunanin mutum kar ya rena sana'a koya ciki ko yaya sana'a take ka ɗauka kai kada ka zauna ka zama ɗan zaman banza da sauransu da kuma zuwa makaranta ka yi aiki da abin da ka nemo a makaranta ita kana'a wanda Allah sallallahu alaihi yana faɗa kana'a wadatar zuci kenan in dai ka nemi ɗan ƙaramin abu kai wadatar zuci to in Allah ya yarda za ka samu albarkaci da kuma addu'a ga iyaye na gida da sauransu duk inda a ga mutum kada a abin nan ɗinsa duk inda za shi a masa addu'a sannan zaman lafiya zama ga samari suna zama su zauna su ta hira da sauran rasunsu hirar banza hirar bal tana kawo rashin kwanciya hankali in ka zauna kai kadai ibin ka tafi karatu da sauransu ko makaranta ko inda ake tafsiri ka zauna za a ƙari da wasu abubuwa yana rage wannan kucina-kucina

yana zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ra'ayin. Honorable Musa Lawan Birniwa, dan majalisa ne jamhuriya ta biyu, kuma na fito ne daga jigawa a Birniwa lokar game. Sakon da nake da shi ne na farko dai kamar yadda shekarunmu suke bai kamata ba mu bar wasu abubuwa su zo mu yi shiru kuma daga baya ya zo cuce mu gaba ɗaya saboda haka akwai abubuwan da yake faruwa game da a gandun daji ko foreign government reserve wanda aka yi wajen shekara tamanin to yanzu wasu sun shigo a daman wannan siyasar ana sayarwa mutane kuma wannan abu mu a ganinmu zai kai mu wani fituna wanda wanda Allah ba wanda ya san iyakarsa hmm. shi yasa nake son yi magana tun da wuri shugabannin da abin ya shafa su dauki wani mataki gwamnatin jiya ko gwamnatin tarayya ya kamata su dauki matakin da za su bincika kafin wangin hula ya kai mu dare a yi maganin abin akwai wani yunkuri da ku a matakin ku na da ta kuka yi don jan hankalin gwamnati ko kuma hukumomin da lamarin ya shafa ai akwai imani a wajen mutane wanda ba yi da imani idan ya yi wani abu ya ɗauka cewa ko za a ci mutuncin za ko za a ɗaure shi ko za a yi masa wani abu amma kowa ya san gaskiya a lokal gamin namu akwai yan boko akwai dattawan kamar irina akwai wanda ya fito ya yi challenge din wannan abu ko da sau ɗaya akwai wanda ba za su iya fitowa fili ba saboda harkar tsoro tsoro kuma wanda yake yin tsoro ai ba zai yi yadda ya kamata ba ko ma menene abin ciwo abin damuwa ita ce lokacin da muke samun labarin a wasu wurare tsakanin manoma da fulani ana ta rigima mu tunaninmu mu yi kokarin yadda za mu kare wannan abu idan ba jeji ba fulani idan babu jeji ba zaman lafiya tsakanin manomi da makiyayi saboda haka duk wani abu ya faru a wannan wuri ni ba ni kadai bane kowa da kowa wanda yake wannan yankin nan to zai shiga damuwa damuwan da kuma ba za a san yakancinsa ba ma sai da abin da Allah ya yi fito. To tun da yanzu kai ka damu da wannan harka. Akwai wani yunkuri da kai kai a iyakarin kanka na an karar da hukuma? Na yi. Na rubuta wa gwamna na jigawa a 99. Na rubuta wa gwamna na jigawa 2007. Na rubuta wa gwamna na jigawa 2014. Na rubuta wa gwamna na jigawa 2016. na rubuta wa national security advisor na president 2017 na rubuta wa gwamnan jigawa 2012 to saboda haka in ban damu ba ai ba zan yi haka ba akwai lokacin da shi excellency sule lamido na tura mutane suka je suka kafa dararruka duk inda yake da gandun daji duk an kafa dararruka miliyoyi da kudade da yawa aka ɗebe aka yi wannan abin an gama wannan abin sai suka ci gaba da sayarwa gwamnan jiga na yanzu da shi mashaharcin shugaban kasa kan lamuran tsaro eh, sun baka amsa ba wanda ya bani amsa amma wai me yasa ka damu ne da magana ka rubuce rubuce ma ita ce ni ko bayan bana nan na kau in san wani abu da marar kyau na nuna bana kaunar wannan abin hukumomi su sani ya yanzu duk wani gwamna wanda na rubuta masa takarda a lokacinsa ma an yi ko ba a yi ba tarihi yana nunawa matakin da nake so a yi a mai da inda yake wanda gwamnatin colonial government suka create kuma wayan nan akwai a taraba an yi rigima adama an yi rigima hmm. filato an yi rigima neja an yi rigima wannan duk tsakanin manoma da makiyaya to saboda haka abin da aka yi can in ba jeji ai ba abin da zai hana nan ma ya faru inda muke dinna Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni mai nai wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da samu a matsala. sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A halin yanzu kuwa jin mai alice a madadin wakilan sashen Hausa Isa Lawal Ikara da kuma Mahmud Ibrahim Kwari nake cewa a huta lafiya. Masallaci kaje coci ya fito duka kun tsaya, ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Bautar Allah muke Allah kuwa shine don ɗaya, bar bambanci na kabila ko addini. mu zubar da shi da shirin cutar da mu mu gaya wa hukuma su fita shi kasar mu guda daya to mu gyara sai mu kula da shi Ku bar yan hasada wanda ba sa suna